'Yan uwa matasa barkamu da haka barkamu da sake saduwa a wannan labarin matasa na ranar Lahadi tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fantastic ya kike. Alhamdulillah Gora ya ne ko to yau muke labari. Gora yau za mu bude shirin namu da garin Gegime da ke jihar Difa inda aka baiwa matasa horo akan yadda akan yaɗa labarun marasa tushe akan yanar gizo. A cikin takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi kuma za mu gabatar muku da Muhammad wanda aka fi sani da Sani Hanci baban 'yan salo daga garin Arlit. Daga ƙarshe kuma sai filin wasannin motsa jiki. gora a cikin wannan satin a garin Gegime an gudanar da wani horo akan yada labaru marasa tushe akan yanar gizo. Matasa hiye da talatin masu gwagwarmaya akan yanar gizo da 'yan mata masu jagoranci suka samu wannan horon a cikin kwanaki uku. Haka ne Gora Bilali Ali matashi ne dan farar hula kuma dan gwagwarmaya akan yanar gizo yana daga cikin waɗanda suka samu wannan horon. Bari mu saurari tsokacin da yawa abokin aikin Maina Abdullahi. Ya da labaru wanda zai kawo masala matsala tsakanin al'umma bisan rezo sosiyo yana da illoli da yawa fannin na farko in ya taba addini ba a samu zaman lahiya na biyu kabilanci yanzu ka ɗauki cikin kashi ɗari tis'in duka duk abubuwan da ake dibi labaru a waya na ake dibi an bar kallon tele da wani a sauran radio duka to sai an hoto an waya ma mutane kai abin da kake yi ka san tushen ka san tabbacin shi duniya duka suna gani gora idan kina tune a yan kwanakin bayan nan wani dan ku kuce ya so ya barke tsakanin matasa 'yan tiktok 'yan nijar da 'yan najeriya kwarai kwa gora shi yasa matasan wata gamayyar masu fasaha 'yan nijar da 'yan najeriya suka shirya wani wasa da ya tara masu fasahar kasashen nan biyu domin bunƙasa kwanciyar hankali tsakanin su abokin aiki ni sai karim ya halarci wannan wasan a garin agadez ga fasarar rahoton da ya shirya mana dandalin wasanni na gidan al'adu a birnin agadez ya cika tumbul da matasan da suka zo sun karbi kiran kiran da haɗakar ƙungiyar 'yan wasa ta yi Muhammad Hamisu wanda ya fi sa'anta tsarin. A mu matasa bai kamata ba a ce mana irin wannan abubuwa don shi ne sa na yi gayyato 'yan Najeriya suka zo nan niya agadas domin na wayan mu da 'yan ƙasa na kai kuma da 'yan ƙasar Najeriya kai na nuna masu uwa ɗai uba ɗai ne ake sosai mun waye masu kanuwa. Ahmed dz ɗan wasa da aka gayyato daga Najeriya ya ce gaskiya ya yi yi mamakin tarben da ya samu. Za ka gani a garin Agadas mun zo wasan sallah babu abin da ya faru da ni karɓa aka yi min mata mutunci faru wannan magana da aka faɗa musamman a TikTok ƙarya ne. Wani sako da matasan da suka halarci wasar suka ma na'am. Yau an waye mana kai da dukkan abubuwan da muke gani shi ta shi na cikin TikTok ba mu ƙara aiki da su wannan shirme ne gaskiya wasa yayi kanmu ya waye. <laughs> Gamuwar da za a yi nan gaba an tana da yin ta ne a ƙasar Najeriya. Najeriya. Gwada yanzu kun bari mu sake komawa garin gigimi a jihar Difa kenan inda wannan karan abokin aikin Maina Abdullahi ya tinkari matasa akan zancen tsadar shagulgulan aure a garin. Bari mu saurari rahoton nashi. A in Ingigimi cikin jihar Difa aure sai tsada yake ganin kashe-kashen da ake masu alaka da al'adu matasan Ingigimi na kuka da wannan al'amarin. Butushen si batun inda yake wa kowa kai Tsada aure a yau yana hana auren matasa maimakon jika 300 jika 400 a nan gingimi akalla sai ka kashe miliyan ɗaya ko fiye da haka a cewar malamai musulunci ya kayyade nau'in kashe-kashen da za a yi ta fuskar aure mu ostaz mamman sabiu wani alaramma bai da alaka da addini abin da shari'a ta sani kawai sadaki amma batun wasu kayayyaki gaskiya al'ada ce ta zo da shi kuma bai kamata a fifita al'ada bisa ga addini ba kuma wannan yana iya bayuwa zuwa ga matasa su kasa yin aure to kaga ka taimaka wajen fasadi ban kasa ya waje ba mahukuntan bariki da na addini su tunkari wannan al'amari ta hanyar wayar da kan al'ummar. Gura yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu na ranar Lahadi za mu gabatar muku da Muhammad Isa. wanda aka fi sani da sani hanci baban yan salo matashi ne mazaunin garin arlit gafirar da suka tare da abokin aikin mu tare abdullahi muhammad isa mai lakanin suna sani hanci baban yan solo wani matashi ne mai dauke da halin na kasa dan shekara 25 yana da aure uban yara hudu biyo bayan ya yi makarantar firamare da ta sagandari a birnin arlit sai ya bar makarantar yana ajin sankiyam domin zuwa kasar algeria Najeriya don neman samun kyakkyawar rayuwa. Muhammad Hanci bayan ya komo gida sai ya ɗau niyyar buɗe gidan cin abinci mai suna Restoran Rahusa har ma ya ɗau matasa uku masu masa aiki. Ya bayyana muna yanda hakan ta faru. Lalle na karatun boko na huta aji sankem kuma hankali jayu ga zuwa ya wuce ya wuce sama an muka muka shiga Aljeri aikin restaurant. Na samu shekara shekaru ina aikin restaurant har na samu na iya aiki na dawo ne Niger sai na ga yawon na ƙasar waje gaskiya bai gyara ni. ikon Allah dai na samu ɗan jari na samu na buɗe restaurant nake cin abinci a nan kofar gidana. Idrisa Musa na ɗaya daga cikin matasan da ke aiki a restaurant ɗin Muhammad Isa Sani Hanci baban 'yan solo ga bayanin da ya mana. Na kai fiye da shekara uku tare da shi. Duk lokacin da bamu iya ba ana kwatanta mana inda za mu har muka gane. Yanzu ya kai komi muna iya ko da baya ne. Ana biyan mu ana ba mu fiye da talatin da wani abu a wata. To, yaya kwastomomi da ke cin abinci a restoran Rahusa ke ganin yadda sarrafawar abincin yake? Ibrahim Mamman wani kwastomansa na tsawon lokaci ya ba da shaida. Shekaru ma har yanzu kuma muna tare lami na amda su. Ko lokacin da za ka zuwa cikin garin babu mai restoran wanda zai kai maka karye hudu ko karye biyar sai dai na wurin. Akwai dandano mai daɗi fi sabilillahi. Matashin mai ɗauke da halin nakasa shugaban restoran Rahusa a birnin Arlit ya sa kira ga matasan Arlit na su kaucewa zuwa Algeria. Yawanci matasan garin Arlit sun yi ba zuwa ƙasar waje ƙarhin nema nan Algeria. Duk lafifar neman da ake zuwa banda wahala ba abin da ake. Matasan mu ya kamata a tashi mu nemi sana'a. Matashin mai halin nakasa mai halaliyar restoran Rahusa ya ce bai taɓa samun wani tallafi ba na wata ƙungiya ta garin. Yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki tare da na Shina. tuni da kwarewar da ta samu a yayin da ta karbi gasar cin kofin duniya ta maza a shekarar goma kasar afirka ta kudu za ta iya mai da bida yayin da ta kasance kasar afirka ta farko da ta karbi gasar cin kofin duniya na mata hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a wannan mako ta bayyana cewa ta karbi takardun kasashe hudu masu takarar neman shirya gasa ta 2027 za a iya zaɓe domin tabbatar da komi a ran 17 ga watan mai mai kamawa a nahiyar afirka gasar cin kofin 'yan ƙasa da shekaru 17 ta soma jiya a kasar algeria maraicen yau tawagar Najeriya za ta kara da tawagar Zambi sannan Maroko za ta murza leda da kasar Afirka ta kudu. A da muka zo karshen labarin matasa sai kuma sati mai za insha Allah za mu zo muku da wasu a cigaba da shirye-shiryen studio Kalangu.